Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Hukumar yanayi ta Najeriya ta yi hasashen cewa damuna za ta faɗi da wuri kuma ta faɗi yawan murabba'in ruwan da za a samu a faɗin ƙasar. Hakan ya sa majalisar tantance ingantaccen iri ta ƙasar da sauran masu ruwa da tsakiya harkar noma suka fitar da iri daban-daban a kowane ɓangare na ƙasar da suka haɗa da masu jura fari wuta-wuta da kuma masu amfani da taki kaɗan don ƙarfafawa manoma da malaman gona gwiwa dangane da harkar noma a ƙasar. duk da cewa hukumar na fuskantar kalubale a bangaren alkama sakamakon yadda kasar ke yawan amfani da ita a yanzu hukumar na kan bincike don gano irin alkama da za ta fitar da ya banya mai yawa cikin kankanin lokaci a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakiliyan mahawa umar ta tattauna mana da ibrahim musa mamba a majalisar tantance ingantaccen iri ta ƙasa a najeriya inda ta fara da tambayarsa ko me yake faruwa a harkar noma a wannan shekara To, da farko dai eh, hukumar yanayi ta riga ta fitar da harsashenta ta faɗi cewa damuna za ta faɗi da wuri da kuma yawan murabba'in ruwan da za a samu a ko'ina faɗin ƙasar nan. Mu a matsayin mu na hukuma a ƙarƙashin ma'aikatar aikin gona wato a majalisar tantance ingantaccen iri na ƙasa da haɗin gwiwa da kamfanoni masu rijista da jami'o'i waɗanda suke da tsangayoyi na aikin gona masu nazari da halittar tsirrai an fitar da iri ruwa daban-daban kan a kowane bangare na ƙasa da masu jure fari da masu jure wuta-wuta da masu amfani da taki kaɗan sannan kuma domin mu tabbatar mun daɗe a matsayin mu na hukuma muna shushuka waɗannan iri ruwa a filayen gwaji a jihohi daban-daban mun shushuka a jihohi da dama musamman arewacin najeriya sannan kuma mun fito da abubuwa guda biyu na farko an yi doka shugaban kasa ya sa mata hannu duk wani masanin halittar tsirrai daga jami'a ko da kamfanin ingantaccen iri ya fito da irinsa babu yadda za a wani sace masa fasaharsa kuma a matsayinmu na ƙasa idan muka fitar da irinmu ko wata ƙasa ce take so dole sai ta zo ta sami a gwamnatin najeriya ta nemi izinin ta sannan ta biya wasu kuɗaɗe kafin a saki wannan irin in ta ɗauka kuma ba da izinin najeriya ba to za mu iya ƙara mu samu su biya mu diya so duk waɗannan abubuwan mun yi domin mu ƙarfafawa ainihin su malaman gona da malaman jami'o'i shekunan malamai a bangaren abin da ya shafi kimiyyar aikin gona ya kasance sun zage dantse domin su fitar mana da irin ruka da manomanmu za su yi amfani da shi wannan kenan sannan na biyu mun fitar da wani alabe wanda kowanne kamfanin iri ko na jiha gwamnatin jiha ne domin akwai gwamnatocin jihohi da muka yi wa rijista kamar su kano jigawa kaduna borno duk jihohin arewacin najeriya suna da kamfanonukan ingantaccen iri da muka rijista saboda mun san cewa akwai ma'aikatan gona a jihohin nan muna son su ma a matsayinsu na ma'aikatu a jihohinsu sun san yankunansu sun san karkararsu sun san yanayin yadda halittar ƙasarsu take so idan sun yi amfani da ainihin bincike da fito daga jami'o'i domin kowace jiha tana da jami'ar ta na jiha wasu ma suna da jami'o'in kimiyya abin nan da fasaha wasu na da su na gwamnatin tarayya kuma duk jami'o'in nan idan kin je akwai tsangaya su kutumta aikin gona wanda fannuka daban-daban ake karantarwa a gurin saboda haka mun ba su wannan dama mun musu rijista suna ta gwaggwadawa sun kuma yi nasara sun fito da ililuka su ma wanda suke ma'amala da manomanmu na karkara ƙananan hukumomi da jihohinmu to wannan ya taimaka wa su ainihin wannan alabin da muka yi zai taimaka ainihin manoma domin a kare musu su ma muradin su su tabbatar da irin da suka shuka ingantacce ne su san daga ina irin yake kuma su san yaushe aka yi irin yaushe zai ɓaci kana kankarewa akwai numba a jiki amma bayani yadda za ka tura wannan numba din kamar yadda ake na katin waya ko magani haka ko marnadda so kana tura za a ce ma ingantacce ne lokaci kaza aka yi shi lokaci kaza zai lalace tsawon wata kaza zai ko kwana kaza zai daga shuka shi har a girbe shi so wannan ma ah, mun fitar da wannan yanayi sannan sai abubuwa da babban bankin ƙasa yake yi yana aiki tare da ma'aikatar gona da sauran ma'aikatu wanda suka shafi manoma domin a tabbatar da shi manomi ya samu an masa tallafi yadda zai yi noman ba tare da wahala ba domin ya bunƙasa tattalin arzikin kasa kasancewar wannan gwamnati a cikin ƙudurorinta babban ƙudurinta ne na ainihin karkata tattalin arzikin ƙasar nan zuwa ga aikin noma so wannan ma babban banki da ma'aikatar aikin gona tana yi. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Ibrahim Musa da kuma wakilin ma Abuja Hauwa Umar sai kuma Jule Ledes Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. Sanadin arziki